الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kakan gutuwa ne shi daga littafiyan sharh al-manzumat raiyya fi sunna ya limam Abu al-Qasim Sa'd ibn Ali az-Zanjani rahimahullahu ta'ala bane ya ne bane ne baitiyan shibeni ci ko ina ne tsafa shibe gutuwa ta ɗaya tsagufta ta ce 2014 kalendar miladiya mun ga falata ku bidiyan ta zogu anil huda wato da su fali da su yudni ila sakar falata ku bidiyan ta zogu anil huda wato da su fali da su yudni ila sakar فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى فتهندس فالإهداس يدني إلى سفر فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتهندس فالإهداس يدني إلى سفر فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى فتهندس فالإهداس يدني إلى سفر فلا تك بدعيا تذوب عن الهدى وتحدث فالإهداث يدني إلى سقر فلا تك بدعيا غافل زاني ejin bidiya ne ma ta zugu ko bi apan da guda ke ba oluwa ma wato hadisu ko fe da tsaye da adini o ma fali ihdasu ebo ne yo tsa da adini o yudimi ila sakar wani laza so bai ne sakara bi ma'ana wani laza na danin cece gwayi ta al'imamu sa'ad ibn ali a zinjani ko rashin mahullahu ta'ala ga albidi'iyu man ahdasa bi ra'ayi qawlan aw fi'lan lam yakun fihi imamun yalzimu qawlahu ولم ترد بذلك آية قاضية ولا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضية الإمام الزنجان قال بدئي سنة بديان غاي من أحدث برأي قولا zane bi rayu ga ga tsaye aw fi'ilan ko wato tsami lam yakun fi imamun e ga wuci da ya tuwuci nun ne inda ya rushe ta yalzimu qabuluhu na ga dole su ga bitugin zahunci na gunshi zana walam tarib bi zalika ayatu yawanci na maza na tsabe da na fa aya da tiwa wala sunnatu sunna mabi daga ba rasul sa sun ba ni sa sallan ba wa sahabihi madiya nan da sahabu shi ya ma'ana annabi ta ci yawanci ba sahabi mata ci ba faman ta'allaka bi man hadhihi sabiluhu sanaga ga dagwa sun zane gunga da na wani fakari ba abe ga domin min rabbihi zane na sai shiga ji fushi biyu ne kiwon ga wayo bidiya ja amma ga ya ga ga bidiya ya zo tsarin biyu da jini wani ba wa ni bi ta ci ubuwa na ga ji gane ko aya dan buwa hadisi dan buwa anabi ji foro gajiya ga ji gane ko wa magaga jini na ya zaje lada ngole bidiya gaji kiyo ga tsani Allah kiyaye ade bidiya wanja ane yo kullu bidatin dalala bidiya bata eyin yo ne bidiya ya dini ebona al aslu fil adati al ibaha asali al'ada to wa ba za mu ji wa ba za mu gaji ma amma al aslu fil ibadaci a tawakkuf asali ibada ezuga ji masai na siga ga wujina amnum shuraka wa shuraka lo min bi malam ya zan billa ku yo ku zane ga da zan tuga zanoci zanuci matsayin tsagon addini aya madabwa hadisi madabwa annabi maji foro duniya ba wasu abai matakin ruwa na zane na fa sai ci gaji fushi duniya wata hammala wizira ihidasihi wato na zane maga tsaye na nan wa jele fiye yan nan tsanan ko ji gane yana wanganin wanda laifin yake ya bidiya wuce nun tsane buna na daga man sanna sunnatan sayi'a zane ga tsaye daidai nan hmm. fa'alayya wuzuru ha laifin wa ta cubo wa wuzuru man amila biha bi laifin zai ga mutu gani biyu nan hmm. jamu bunu safwan na yi ga tsaye ce ganga umade sifa umade ja a ciga imani ga wajo doga ci dambu a maji imani gangani da kaddara ya ci yana a maji imani ga alkur'ani ya gani ci ya ga halittu yana zai tsagan na je ne ja da guno jirani gan da ja guno safuwa ja ga lalefi na fitiyo da shiga lamituwa na a din yare amma zai gashi ci na a ke biyu ibn a jili fiye a na tsawa na ke jili fiye da shi lamituwa na kuyo aqida ya qadariya gailanul qadari shi gailanul dimashki gailanul dimashki a shiga tsauyo lefi a ɓetabu aqidar rafidanci aqidar rawafidiji da shi tiuna ablabin sabai no da shi tiuna ablabin sabal yahudi a shiga jike a shiga Allah lefin a cin aga akidan alkarramiya ibn karam na shi tiuna akidan almaturidiya abu mansur al-maturidi na shi tiuna zawon shi ne shi ce ne ta shi tsoye ne fi adina alin muhammadu wani albidau ko al'itiqadiyya ko al'amaliya albidau ko al'asliya ko al'izafiya albidau ko kauliya ko amaliya wanda ya ji ni budon adina jamini wani ya bugu zai ga wani a kaga da ne kirki. wa auzari mani tabawa la zalika al-imam bujani ga amade tilifin zai ga gala mutu a cikin yaci ga wannan ya gwada cikin latin ga wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim a ta ga lefiya nauyi lefiya ga la da lefiya zan ba ce pamba bin bayan imani a ga lefiya zai la mutu an la lawan shi wasu la mutu an a to a lefiya titacin are amma daga ne gashi tiwo ne bayan Allah subhanahu ta'ala gan wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu na ran khalidan fiha wa lahu azabun muhin an ga ali ce ci betu cuyin bana mutaji ya ka tunan sai shiga zan lada ladanu ma damu ya genna ma da azaba na tana aya na da mini aya na warje laju jage daga lokacin ka bayar wa dikiyo galo ne wa ciyana wa mun ya salawo rasulahu babu nan wa ya ta'adda hududahu adda kin ga shirka wannan wuce shirka wuce kona ngalo ne wa amma ngai zunubi na tsoto shirka wuce kwa ummatu kafirci wuce kwa ummajin nifaku al-i'tiqada ummadi sababi na gazawa zo musulunci wannan nan na da tawdike da biyu nan ngalo kan wa da to nan wọn gbogbo fẹ́ra tó àbátọ́ tí mọ̀ kí ẹ fáwọn wọ́bí wọn iná láhàlá ẹ̀rẹ̀ fíro ayò ṣẹlẹ́ka bí ẹ̀rẹ̀ fíro máa dúnà zálíkà ní mẹ́yẹ̀ṣà tí ẹ̀kí gan mẹ́yẹ̀ tí ì rọ̀súdà fọ́kẹ́dẹ̀ àtọ́ allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza wa na fa kada ta Allah wa sai wa man ya na hafiza yittuwo tutungo da walaye wada yi mana yittuwo tutungo so da wa aibuwa za za ka su ji kaza wadda jiya foruwa ni sokowa ni sokowa laisa laika hudahu ala gaskiya go to ala bawa da yin ala gaskiya go wuce da gogowa ya wasu ko budan lasta alaihin bi musaitir mana nahnu natawalla uqubatam li takhallufihim anil inqiyad li amrina wa nahyina sai ci gan ina wa ganaga mana ganna sai ci wa ga ja ikabe ga poni shawo yin umurni sai ci na Allah ni twan bi na sai ci Allah lugwa ci man lugwa ne amma la annabi sallallahu alaihi wasallam gan man ahdasa hadasan zane ga bidiya tsamina aw awa muhdisan kuma wani tudan bidiya zumanan fa'alayhi la'anatullahi lanasa kuluri tabbatu wal mala'ikati ya mala'ika shi wannan ajma'in da za'an gishi bayanin ruwan limamin al-bukhari to muslim ruwan mace make daga la'akbalullah min sarfan wala adlan sai ci wa goyo tuyen farilla tuye-tuyen na fila na ɗan bidiyar galona hadisin al-irbad ibn sariya magan kullu muhdathatin bid'atun yando wani aka bid'a je na bidiyo wa kullu bid'atin dalalatun ba ta ma egun na da mini jawabul kalima da bidiya wanja wa kullu dalalatin fi nar ba ta ma fina ga malal imam zinjani ga wal ihdas yudini ila sakar ebo na bidiya tsami wa lazaluwa wa lazada na sakara ebo na ne wa kullu dalalatin fi nari A annabi sa sallam gan wani mai bari ne na isho ga man a da halafi dini na ma laisa minhu fa huwa raddun sani ga lan gida da dini bane da bashi bulanin a ga hanyar da su amma laf ngole ne baya ina ana limam zinjan la bi shar'i wani ko amma lafazin nan da al-bukhari ba musulmi nan bi da lafazi gan man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun الإمام الشافعي وقال الإمام الشافعي الإمام الشافعي وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cikin hadisi mun ce ko al-imam shafi ga hadal hadis rubul islam ngai 1 over 4 ya musulunci hadisi ya man ahdasa fiya mai na zama laisa minu fa huwa raddun ma'ana da mini hadisi ni mini gumi na musulunci musulunci da zaɓe nan rabu sharayin ibn rajab ya sharayin jami'ul lumul hikam ta sun gobe ta sun ce waje mm-hmm. wa gallu hadisi ya mafari yin eh, na malamalu bin niyati sharayubu masu kula ga wala to ga limamu shafi ne biya wani wato hadisi ya mutu shi al-imamu zinjani rahimahullah na fa kullu ma a ahdathahu muhdithun yandon do na zanu ci ga tsayi da addini wani lam yusniduhu ila nafsi kitabin munazzal umarlujiye ba lolita fi na ci hina au amara bi awamir au au amara bi awamir rasuli mursali ko mu umurni ya tutina tutuna ya tuza wuce wa marudun ala muhdisi ya gun ya da tun da tso bena wa mazmumun bi ihdasihi zalika amma kuzan na bobbi yen no tun wujida ne muttahamun fi dinihi amma jin tuma da adini bo saqitul adalati bi fidihi e boyen na tonan mujina waji ada waji adili biya mamkutun inda Allah zanna mace ti gaji fushi biyoyin wa inda salihi khalqi gangani ga to zakirki mini alita mini alita yace shi na'uzu billahi ya batsani bi sakoi mina taqaddumi bayna yaday Allah wa rasulihi ga shi ja sako bai tuci wina kyali mamu zinjani wayo ga tsaye da dadiniyo gwamnati za kirki na tukun wuce zobe na mana ga tsaye da dadiniyo kuma da shari'a ne muhammadu buhari ibo na adini agumi Aliyu ma kuma tilaku dina kuma atmanta alaikum ni'imatu rabbil lakum islama dina ba na ma alimamu zinjani waje zan mu ya bidiya kadana nan waya ga gagarul bidai ba ta ji kafiriya a'a na nabi sa sallam ga alumun ga agasa mu tatire kullu asin na illa wahida mu ce ma ana alayhi yawm wa sahabi na e ga wuce na nabi ganin mun ga kullu asin na ga kullu mun ga kun ga kwata da wuce haje kafiriya mun mai da kwata na luwa na ga guno fe luwa ko na fiye wa idin mu jo zan da ci da tuba jo su kufa bi zan da ci da sauransu ebogo bidiya shi dambo na tu kufuru na bidiya shi dambo na tu na na kufuru na Allah kiyaye mu yo ko Eza zaman ga ya tsa mi ga ni da tsu kan ga za mu ci ko kan ga mu ji taidi ebo ne kan go ce zai pani e kirkiji amma amma yan wuce na nasu ma da kiyo ma da ma da shi wancan kwani ne ko mm. ebogo ya zo bi kyafu ga lamarin ne ya mu biya bai dan bidi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ar-rajulu ala dini khalilihi falyazur ahadukum man yukhalil e za ajin wa gwa sun adini ya za nan ga da da ne bugo zuke da ilin wa da da ne sai shin dat ne ga iza samitum ayat like for do ta zo biha ya ga wani ya ji jin kafirci a ce ji tsama bi ayan sai ci nan ga ji kiman. fala taqudu ma'ahum e ga fi bi shigo gangani biyayi ma al-imam ngan la yashabu al-bid'i illa mislahu tahta ad-dukhan ta'ajjuj an-nirani e zai dan bidiye daya sai da zin sai da zadojuyi karkashiyan na wuga buye ne ko hmm. ni ma'ana kai laga shi yunce ji bidiya wuce bidiya wucin so sai cinule zuwa da da yin kanin ga da da yi nan yana zama wuce yadda nan wuce ji kuyo ebogo nga malla a salafu salihu ajiyar fe won na ya zafe da shi shi fe da da abe sai lamitugun da sauransu ne alusunna ngai zane yi za su kiratil ahwa lam ya li shay'in minha aga ya tunye mai tunye bi ne jali ba wa ni bane alu ya ji fusha wani sai sai fa. ko ji gani ko sunna ma ngai zane idza zikiratil ahwa aga tunye mai aga tunye mai tunye bi bidiyaji lam ya li shay'in minha wani ta'assubanci yayin doro mini ya bidiya wuce ba man e gale ba wa nabi ba ahlus sunna shi shigan amma di a bawzu raya kazan ga wuce demo ngoya kon demo e wani bidi to dalili are wani ta'assubanci waje don na mai ta'assubi ne yadda dai nan ngoyi ne zaga zaini lagi kini ga zanna waza wai bubo mai da zanna wai bubo zanna majana biya nan kuyo Allah kiyaye mu al'imamun zinjani ga baitin ya shiga gube ce gan wala ta ji inda mujadili satan فألوا رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فأنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فأنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زاجر فلا تجلسا ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زاجر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زاجر ولا تجلسا غير عند المجادل e bayan zanen e gimi na sa'atan ka lokacin nima fa an hu rasulullahi na na nin sa sallam tuciye ci min kabulu tun shugo shi kayan ba na kadi zajira na bi nan ebo nan ezo fudu fedun to zane mi gbogan waji tona Ni ne wanyi za lokaci wani kiyar wanyi za lokaci ya? sai ci ma'ajin zagayacciyar lokacin faliki ne an umurihi fi ma'afina sai ci abin gacin rayuwa wake wajen jina ezun fedun da wuce zane shi ya gomina emi gwaji ilimiya wunji ilimiya e da fedun to zai je gomina wale gan shabaye emi gbo zandoro ga alawo gan gaskiya wani wazan ko amma inda yi ni wasu kun ma biya maga zan dorewa nasara waya ci tacin ka gaskiya ga gaciya daga misu yanzu na gbomi bai na wagan wagwa ya gwani wagan ga gobe ma nan wuni yan emigba ga mala alusun na shi eh, kwalejiyar mukabala amma yin kwalejiyar kiyan munazara a dai yin kwalejiyar ji katun ya na na mun ganye na bibidiya ganye na jikiyar agbin bidiya yana ɗaya e, gwanda ogai da gwamni gangani bai dan bidiya zan ci e, a forum mace wuga ko shi ba shi shisho wadda abin ya fi zai ta gaske wajen hmm, umarin kaza ka zo ma da dalili hafa kiya shi ga fa kuyo allah kiyaye mu zama na yawa ga yanzu yanzu fudu defend ya bane ya zashi dambo wa gaugan waje dan bidiya ko amma ya e tuna dan bidiya mace ya lo na wajen kiyo wani lo wani bali ta fi yin bidiya wuce shi wani tuwa zuma kuma wa gaza ndoro gagaga yana gane wani jiki ayan wọn luwa ayan wọn fi ji sana'uya wọn fi ke gimai su mai mutunci wale kaza na gaya gagan wani don bidiya gamanin manuzo kuma gan wani jidan bidiya kiwo gamanin su kuyo hmm. alamatu alil bida'i alwaƙi'atu fi alil asar alamai yan bidiya ta ga da yace yanzu ribo mai su shi al-imam zinjani ga wa kad wasafa ba na fi kitabil mujadila fi gairi maudu'in cewa jiza ne gimi ne dan litafi ubon majidan ni bujura wa sa sana'a ce ci ma kun juye kirka. waje yana ku hmm. faƙala ce ci gan wajadalu bil batili liyudhidu bil haqqi fa khastuhum fa na kana a afe gimi da gamane e bodi ala gaskiya da gwaya so ci chawo hmm. ke punishment na yi no so ci ga wa ma nursilil na illa mubashirin wa munzirin yutuntu ci tuntun sai bodi afa ya bushara ga alheri amma fi awon zakiyar da lugwa wai jaririn lalzi na kafa rubil batili yadda ke dobe yin haka zai ja ci mana gwanin a sai gini bai ne ya bu ala gaskiya da gwaya wata ka zuwa ya ci wa ma'un zirin huzuwa a ma'ayyancin ci gangani bai yana awo na ne la ya yi yanzu sai shi waje halna limuhlikihim mawa'ida lokacin ya gajin halaka nan sai ci biyu ne wa kana ne sana sara in jadala zan ja fi zane la gani gonan ko sai ci gan allazina na fi ayati bi bighairi sultanin atahum da jagi mi da ayan sai ci amma da dalili nan kabura maktan inda allahi wọn fi yin fushi bai zunubi wanci kawai bayan ce ce wa inda na amanu gangani bai zai sha imani jine ka zalika ta ba'ullah wa ala kalbi kulli kabirin jabbar an ni ga ce ce bayan bayan zando wani ga ile ciwon ci mai mai gwaganin ce ci gan inna ladina yujadilu na fi ayati la bi gari sultanin takun lalle zai je gime ce ayan su ta made dalili nan in fi durihin illa kiburun yadda ya gbagwa sai ci yale ma da bi baligi fasta'iz billahi innahu huwa samiu albasir watsari bai su kuwa ce ci gai ya tune wa mai libayanan ma jadilu fi ayati la illa allazina kafaru zan duro da bana gime ce ayan su sai zai ci mana bunan fala ya gururka takallubuhum fil bilad jene je zafi je wannan cin gajin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ga sahabi amma sai tu masala ya kaddara kan duci ma sai tun ya ganyen sangi shi annabi ta ji fushi annabi sallallahu alaihi wasallam cin abi hadha umirsun na gajin foro amli hadha khuliqtum tashin na gajin yabubo alam an hakum an hadha mikayanna yana ce bai gine tin kaddara kina sakoya zaka zauna ciya zaka zauna la za ka zai digi za ka zama digi yayin la za ka zai ci maji kan za ka zai ci maji kan ko ji gani ako ce ce ce doro ka kila za ka zai abin jika zauce yawanci ba ta gaya ne wato ya sun ce za su gira alkadar fa a ga kadara tun ya gaje su sun wai za su gira alkadar fa a ga kadara tun ya gaje su sun wai za a zikira na jimu fa amsiku aga tsangi to ya gaje su sun ma'ana. ya gashi fe da wai ne mai tsangi ya bubi amma ya siri jima ko wai za a zikira sabi fa amsiku amma yake su ta sabi mishi ya gaje yakin tara wai ma'ana ya gagan ga dide ya ciya sabi mishi wa mun sai na umar gamma jadala mujadilun illa bil batili zane gimiya ya gimi na gimina ko ji hankali yana wange bai na gama nuna ya bi na bai da a matsayi na gaskiya ga tiya to wani zibo ya gwayan zanen gini da yinin umar jiki yana magan wangwa la adiga ne jiya bai mamu shafi na ga ma nazartu ahadan lil galaba mujin munazara be zai in with intention ya wuluja mujin munazara ji mujin munazara ji zai in the name of mun ga yi gaskiya ga da biyo sa kuluwu mun ga yi gaskiya da biyo sa kuluwu waye gaskiya ga tilas kun zan dora mi jikiyo ga tu. mo classification ya cinye egin ya mi gbanno sai zagalo a shari'atu yin al'ajirri bilal ibn sadi da mini zuwa biyan tabi'u na shu babu ngai sadi ibn harisu sahabiyo ngai za a radar labi komin su'an sai ci ganye da rikpa bai jama'an wuce shi a galaka anuhun babal amal ekwen alotun e kirki a ɗaya da tun da dai a da waili mun cece gudu sufiya a da waili ne a makin lutun kirkiya mafata alaihim babal jadala a cire ya koya ni yi ɗaya alimamun bai hajjalan da bai shawabul imani bo sai ibn jubairi zai ga ta tafsir ba cikin latin daga wa man yuslim wajahu lillahi wa man yuslim wajahu lillahi wa muhsinun dan duwa ne ga taya su yi ci na umarjin bolo-bolo na ngan gai ai tare lil jidali wal ta fi dinihi mai min giluwa da addini bana fa kad istamsaka bil urwati al na tanawwa lasu da bana bukan gai la ilaha illallah wa illallah aqibatu umar, umur ne ke bayan lamar bata wa da su ya ci ya bugo da duwaili ya yanzu babba da sai ci yanzu da tunan ne bi ilimi yanzu da tun kirki ya zo da da za kirkiji wa kunu ma'a sadikin ya zamu gan asabiyanci ya zamu ga tsabidiya da wa mu ya zamu ga yaji na goya na wacce biya realize ga ya gana na ne gana un ji daidai wacce haƙe ta zai shi wa ga ni ga hannu wani a bayani ji ya ga waje kuskure daidai madana ya zuwa yau ko ya zamu gan babuga buyaga katunjo bane ga dinde da tsoci ala duya bane ga cibit na tsoci fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh